Ku danna subscribe da alaman ƙaraura domin ci gaba da samun shirye-shiryenmu a kowane lokaci. Wani babban malami in yana karatun alkur'ani kowane ne kai wallahi shi ka shaurare shi kamar kayi kwalla amma bakin mutum baki kir kuma gemun shi ya kai alkalbani adil alkalbani ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون yana cikin manyan limaman da ke sallah makka da tarawihi da komai da komai aka zo aka fitar da shi limanci menene menene ba magana ka bace ba magana ta bace ba to shi kuma yana da mas'ala da ya fitino da ita mas'alan waka waki waka duk malaman saudiya da manyan malaman su baya jin shakkan ko duk abin da aka yi mishi baya fushi kuma baya shakkan kowa baya tsoron kowa kuma akan abin sai dai murushi ya dariya kowa baya mishi kwarjini ko ya bashi tsoro akan maganar waka a hankali a hankali a hankali har ya zo Allah ya jarrabe shi <laughs> da gefen shi har haka ba wallahi yana karatu alkurani sai ka kusa yin kwalla da addu'ar tarawihi da mene da mene Allah ya hore masa ya ba shi kira, a ci da kumuriya aka ce yanzu ya koma wasan kwaikwayo <laughs> ya koma kaza ya gan shi ya sa abin nan yana eh a'a ba zan ce yau da rabai ai ba wannan abin ke duk in an tashi magana cikin sa'udiyan wani limamin harami ya koma kaza limamin harami ya yi kaza limamin harami ya koma kaza me ake nufi da wannan eh, yawwa abinda ake nufi ke abinda ake nufi in ba haka ba don canzawa canzawa wani sahabi wani cikin sahabban manzo Allah daga baya bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin wanda sayyidina Abubakar ya aika su su yaki til kazzab saboda yana azumi yana karatu yana duk ibada da kasan yana yi yafi kowa yi sayyidina Abubakar ya nada shi kaje kai zaka je kai jagoranci a yaki til kazzab da til kazzab musulma kuma na cikin ni'ima da dukiya da komai da menene da menene sai jawo shi Allah ya raba kowa da talauci da bukata ka zo za a yi maka kaza za a baka kaza ka ce kaza ka ce kaza ka ce manzon Allah ya ce kaza kaza kaza kaza sai kuma ya faɗa musulama ya ba shi abin da zai ba shi ya eh, menene da menene da menene duk waɗancan ibada da kusanci da manzon da ya zubar da su kaga ya canza ya bi duniya ke shi yasa bin duniya ɗin ba a sakaci fa farawa yake yi fa da tawili ake farawa an fahimta in baka saba da abu ba zo ba za ka iya tsunduma ciki kai haka kai sai ba a'a ba zai ba za ka iya ba zai yi ba to amma sai ka kana fama tawili kana tawili ai kaza ai kaza daga tawili sai abin ya zo ya yi maka sauki shi ka tsunduma a ciki ba ka jin shakka komai kayan nisa a ciki ta'lamu yahud ne kai kana wa'azi ne kana karantarwa ne kana menene da menene kada ka tabbas tsammanin cewa kai ma'asumi ne ko kai ka tsira ke ana nan ana shirye-shirye da komai da komai an yi cikin kasan turai an zo kasashen laraba ana yi da an gama da kasashen laraba za zo kasashen haka duk malaman da aka su yi shahara suna magana ana shaurare su suna da jama sai a dole sai ka bi abin da ake dole sai ka ga abin da ake ka yadda da addinin musulunci da yahudanci da nasaranci duk da ɗaya ga shi na ana yi an fahimta dole sai an zo dole ko a jarabe ka da talauci a kawo kudi a baka ko a yi maka kaza a yi maka kaza ko a yi maka kaza a yi maka kaza an fahimta waɗanne hanyoyin da ake biya ana kawo mutane da waɗanne hanyoyi ne talauci sha baka kudi da mukami shi kuɗi mace mukami waɗannan abubuwa guda uku wallahi sai ka yi taka san da su in ba haka ba ba yadda za a yi ka samu addinin ka ɗari bisa ɗari kuɗi mace mukami kana son a san ka kana son a naɗa ka kana son a ce ku ne an fahimta shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mazi ibani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirs al-mar'i sharafa wal mala lidini wanda manzo Allah ba wanda zai iya kawo wannan misali ya dauki ma'anar da sai ya girgiza zukatan mutane kamar sai manzo Allah garken tumakai aka ɗauko kyarkece kura zakanya ko ne masu majiya yunwa aka jefa cikin garken zaurika ya garke zai zama babu dabba ɗaya da za a same ta lafiya lafiya an barke cikin wannan an kwakwale da wannan an saki kudin wannan an yanke wannan duk manzo Allah ce in kana bin waɗannan abubuwa guda uku haka addinin ka yake babu wani bangare na addinin ka da ba zai tabu ba fa haka abin da manzo Allah ya faɗa ki babu wani bangare na addinin ka da ba zai tafi ba shi yasa ana neman ka kuɗi dole ka bi kuɗi saboda an an talautar da kai ko an kwaɗaita ma jin daɗi wani talauci ne wani kuma ba talauci yana so ya ƙara jin daɗi ne dole ya sallama addinin ko wuta zai shiga ba ruwan shi wani kuma a wani kuma a turo mishi mata mace wani kuma mukami za a nada ka kaza za a yi maka kaza za a yi maka kaza to waɗannan guda uku su ne in ka tsallaka su to za ka tsallake bakin bindiga eh na karshe shi kuma sunnan me aikin shi aikin da yake yi shine yana ma Qur'ani aiki yana ma musulunci aiki kun bayyana to ita ce sunna to ƙin wasu ga sunna ya sa a yau har sun ba makafirai wata ƙofa kisa sai na umar radiyallahu anhu yana cewa a daidai lokacin da zo karanta ayar ayar azzani zaniyatu, ko sai ce fajilidu kullawahidin wahidin minhuma mi'ata jalda wala ta, a ta'khuz bihima ra'afatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir Allah ce in an kama mazinaciya da mazinaci a musu bulala ɗari da sayyidina Umar a gargashin aya kamar da bil kharsir ya a cikin litta tafsirin sa sai yake cewa sayyidina Umar yake cewa wannan ya bulalan ta takaita ne ga wanda ba su taba yin aure ba amma wanda ya taba yin aure zina ya ce to ba bulala bane jifa ne sai ya ce to amma fa ku sani ayar da ake jefe mazinaci ba ta a cikin alkur'ani Allah ya shafe ta amma Allah ya bar hukuncin domin annasu wal mansukh akwai wanda Allah ya shafe hukuncin ya bar ayar a cikin Qur'ani akwai wanda Allah ya shafe ayar ya barwa ya bar hukunci to daga cikin ayoyin da aka shafe ayar aka bar hukunci akwai ayar jefe mazinata sai ke cewa ba don kar a ce umar ɗan kattab ya ƙara wani abu cikin ƙur'ani bai ce da na dawo da ayar sai ce amma ina jiye muku tsoro nan gaba ina jiye muku tsoro nan gaba abinda nake jiye muku tsoro kai wasu wanda suke ƙin sunnar annabi su bayyana su ce mu ba za a jefe mazinata ba saboda ba mu ga ayar da ta ce a jefe mazinata ba ya ce ina jiye muku tsoron wannan ranar kuma an zo ranar domin yanzu gashi an wayi gari ma ba ma batun maganar jefe mazunata ba yanzu ana saɓani akan wanda ya wanda ya zagi manzo Allah a kashe shi sai aka samu wasu gurɓatattu daga cikin musulmi wasu suna cewa ba inda Allah ya ce ya ce a kashe wanda ya zagi manzo Allah idan ka ce ai hadisi ne fa sai ce su ce su ba su yarda da hadisin ba ai aya suke nema to kenan me suke nufi da a baya ba mu samu wannan kalubalen ba ba mu samu ba a yanzu ne muke samun kalubalen da wuyan sai kasaita sai suka fito da wannan aƙidar yanzu sai ga mawai kirista sai ga mutum sunan shi jacob yana ce maka ai baba inda aka ce a kashe wanda ta zagi manzo Allah da aka ko yan ta'adda ne yanzu da waya da hujjan wa yake hujja da hujjan gurbatatu makiya sunna yanzu kaga shi yanzu a zagi annabi kai fure ba matsala dan yake sunna ya shiga sunna ya bada kofa zagi annabi a duwayen nan hadisan ba su yarda da shi ba da aka sai ga mutum ya yi doguwar rubuta ce mu mu ga inda aka ce a kashe wanda ta zage manzo Allah ba kai Allah ma ya ce ya ce a a kashe wanda ya kashe rai a kashe shi wannan ran kuma bata kai darajar manzo Allah ba bata kai ba amma an kashe shi an kashe shi bare kuma wa annabi sallallahu alaihi wasallam in ka bayyanta aka ce to daukan doka a hannu babu kyau wa eh haka ne da gaske ne amma aka zurfafa fa akwai wanda in aka zurfafa akwai kuma hujjan daukan doka a hannu suna nan da yawa amma mun ce muna na akan hujjan daukan doka a hannu bai da kyau <laughs> ko ba gaba yanzu ba ga sayyidina Umar radiyallahu anhu wancan munafikin da ya suka yi sabani da bayahudi yana na a cikin salmasul ala shatimin rasul ibn taymiya me ya faru ya zo wajen manzo Allah ya ce mu je wajen annabi ya mana hukunci ce ni ba zan je ba mu je wajen malaman ku da yahudawa su mana hukunci ni ba zan je wajen manzo Allah ya mana hukunci ba wannan ha musulmi ne yake faɗa haka sai bai yahuda ne ya ce a ni dai wajen manzo Allah nake so saboda na san zai adalci a can <laughs> shi musulmai ya san bai da gaskiya bai yahuda kuma da yake shike da gaskiya to ya san in dai an je wajen manzo Allah shi za a ba ma gaskiya ya matsa ya ce sai dai mun je wajen manzo Allah ya ce to mu je to da aka ji sai mai yahuda ya ce kaza ne ya faru kaza ne ya faru kaza ne ya faru da ni da wani da wani sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to kai mai yahudi kai ne mai gaskiya kai kuma musulmi baka da gaskiya da haka ka bashi haƙƙinsa da suka fito waje sai suka ci gaba da hayaniya sai wannan musulmin su yace munafiki kenan ba ina ina ce musulmi munafikin nake magana sai ce ni gaskiya ban yarda da wannan hukuncin da manzo Allah ya ba bai yarda da wannan hukuncin ba haka mu sake zuwa gaba sai ce to yanzu wajen wa kake so a je ce mu je wajen sayyidina Abubakar aka je wajen sayyidina Abubakar aka kira sai na abakar ya ce to wani bai huda ya ce to nan fa daga wajen manzo Allah muke shi bai huda ma ya san girman annabi amma munafiki ya kasa gane girman wa annabi eh daga wajen manzo Allah muke ya ce annabi ya yi hukunci ya ce bai yadda ba na ce ya ce mu zo wajenka ne muka zo sai na abakar ya ce ba ku da hankali ne annabin ya yi hukunci ni rushe ku da wani waje koras wannan bai yahude wannan musulmai ce ni fa yanzu ban yadda a sake zuwa wajen wani ya mana hukunci ya ce doyin zuwa wajen wa kake zo mu je ce mu je wajen sayyidina Umar radiyallahu an aka tafi wajen aka je kofar gida aka kira sayyidina Umar aka yi sallama da shi mu ce bai hudu ya ce tuban mun fito ne daga wajen daga wajen Allah da kuma wajen sayyidina Abubakar yi hukunci ne ce shi gaskiya yana ganin hukuncin bata mashi ba Shi ne ya zo wajen ka wai ka duba hukuncin ya za a mashi adalci shi sai sai na umar ya dan dukar da kai aka zai ce to kudan jira ne sai ya shiga gida <laughs> wallahi ya je dauko takobi yana zuwa ko gaya maka ya sauke kansa ya ce mai ya amfanin wanda zai kiyarda da hukuncin manzo Allah ya ce amfanin ka kawai mu kashe ka kuma me annabi ya ce mishi annabi bai zarge shi ba yanzu da sai na Umar ba doka ya dauka hannunsa ba <laughs> wace kotu ya kai wace kotu ya kai to kaga idan za a zarfafa abin akwai hujjoji amma sai muka nace kan cewa mun fi son hukuma ta wa ta rika daukan doka da kanta Allah ya kiyaye to idan muka duba wannan